amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu'. godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haɗuwa a wannan masallaci masiru imami Ramadan Yusuf rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta laraba wacce ta dace da ah, goma sha shida ko ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wadda ta yi daidai da hudu ga watan biyu miladiya 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun dawo domin ci gaba da karatu da muke yi mako-mako a ci wannan littafi na shar'u masailin jahiliya na fadilatu sheik doktor صالح bin فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه yau kuma shine darasinmu na ɗari da goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka kuma mai yiwuwa darasi na ƙarshe a cikin littafin kuma mai yiwuwa darasi na ƙarshe sai bayan ramadan a zaman da ta gabata mun yi karatu a darsa guda biyu darasi na ɗari da a matsaloli guda biyu matsala ta ɗari da ashirin da ɗaya da kuma ta ɗari da ashirin da biyu a yau za mu tsora a kan darasi na ɗari da ashirin da uku malam ya haɗa su darussan guda shida ya haɗa su a guri ɗaya da kusan duka darussa da waɗanda suke da alaƙa da juna wani yana shigan wani shine i'timaduhum ala al-khurafat daga cikin ɗabi'u na jahiliya halayya na jahiliya ahlul kitab da ko mushrikai shine suna da dogaro akan rufa ido ko tsubbace-tsubbace da tsafe-tsafe da abubuwa ne na shirme na shirka sun yadda da shi kuma suna dogaro da shi sosai suna ta'ammali da su waɗannan abubuwan Maliki, almasailu salisatu khamisatu والخامسة sadisatu والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة يا هذا مسألة تريد أشرين دا أخو دا هدو دا بيار دا شدا دا بقوي دا تفس مسائل ولا شدا يا هذا سبوري دا كما يدى مكفرة سورة علاقة kusan za يتي أبو ديني أهو ɗaya هو a سديني yanayin su ɗaya ne kawai yadda ake yin su ne bambanta shi yasa shi ma malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya rarraba yace waɗannan masail din sune al-iyafatu al-iyafa shine canfi canfi wa taruqu da bugun ƙasa abinda bawo ke cewa tsubbu ko mhm. wa tsiyara da shi ma canfi a tsiyara da al'iyafa duka canfi duka canfi walkahanatu da bokanci wata hakumu ila tabut da mai da hukunci zuwa ga wani Allah hukunci da abin da ya sa'a ma alƙur'ani da sunna wa karahatu tazwiji bainal idain shi ma wani nau'i ne na canfi shine suna kyaman yin aure tsakanin karamin idi da babban idi wannan tsakanin suna da abin da suka tamfa na in aka yi aure a wannan lokacin akwai abin da ke faruwa wannan duka yana cikin masail da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saba musu akai mala yake min khisalil jahiliya hadhihi al-umur al-batila wa muzawalatuha wal 'amalu biha yace yana daga cikin ɗabi'u na jahiliya shine waɗannan al'amura da aka lissafa na ɓarna. da kuma yawan kai kawo cikinsu da aiki da su yadda suka rungumi waɗannan abubuwan kuma suke aiki da su ka'in da na'in menene waɗannan malaiti na farko al'iyafatu wa tsira shi ne al'iyafa da aftira ya ce wa kuma zajaru tsayir wa kazalika tsira da aftira da al'iyafa duka camfi ne duka camfi amma shi aftira shamfi ne wanda yake da alaka da abkuyu shi yasa ta tashi da afiyara ta tashi da afiyara ya abun yake yake li annahum fil jahiliyyati kanu yatasha'amuna biquyuri yace saboda su a jahiliya sun kasance suna akwai canfi da suke da tsuntsaye afkoyo shine tsuntsaye jam'i na tsuntsaye guda daya ce afkoyo guda ɗaya kira shi da akwai in suna da yawa a ce musu akwayo ta akwai canfi da ke da tsuntsaye musamman ga wanda ya tasirantu da bokaye to akwai sa'a da ake barwa wanda ke da alaka da tsuntsaye shi wa tsuntsu ne zai bani sa'a tsuntsun da za ka iya halba domin halbe ka tsalle shi ya fado bai ba ka shi tsaya kar ya gudu daga roban halifinka ba amma shi ne kai zai baka sa ya suke sai fa'idawa fa'ida auha ta tsiro ala shaklin ya karahunahu ta raja'u amma azamu alaihi min asfarihin wa gairiya yadda suke za ce to abin nan da ta zo nima za a maka aiki amma kai ma akwai aikin da za ka yi a ungonku ai ko a garinku ka sa wata bishiya wanda tsuntsaye suke taruwa ce e ce to da sassafe zalunci tsuntsuyar suna kwance suna hutawan za ce to da sassafe ka zo ka jijjiga bishiyan ka tara su in ka tara su a za su tashi su nemi wani gurin ko ce to sai ga wani bangare suka yi sai ce in suka yi gabas to akwai sa'a to shi tsuntsu da ka tare shi a birkita ko ina ma zai yi ko kai ne kana bacci ka tada kai a birkite ai an sake taro ka ko haka bane duk za ka yi zuwa ka fada a kila sai ka shiga rijiyar tuhun idan ka yi washi to balle tsuntsu za ce in ya gabas to akwai sa'a in ya kudu ko arewa akwai sa ma za a sha wuya in ya yamma to ka fasa kawai wannan na farkon lokaci kuma ba tara su za a yi ba ko da sassafe ne ka fito duk tsuntsayen duk tawagan ka ma da safe a tsuntsaye suna fita a tawaga ne sai sun fita sun ce kowa ya ya kama kai daga baya an zuwa hadu. to duk yadda duk tawagan tsuntsayen da ka fara gani sai ka zo ka faɗa wani direction ta ga sun bi sai a san ai wanda kai tashi yin nan akwai sa'a ko babu ta wannan duka yana cikin ɗabi'u na jahiliya shirka ne shirka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya sa'a musu shi mare ce wallahu jalla wa ala amarna bit tawakkul alaihi wahdahu kuma shi Allah madaukakin sarki ya umurce mu ne da mu tawakkali zuwa gare shi kadai mu dogara gare shi kai da cewa duk abin da kai azaman yi wanda zai baka sa'a ya baka iko ya baka daman kai ko karkai ne Allah wannan shine abin da mu aka umarce mu abin da mu aka bautar da mu akai duk wani abu sabanin wannan haramun ne shirka ne musulunci bai daka yi ba matsayinka na musulmi yace wal mudayyi fi ma fihi maslahatu lil insan Allah ya umarce mu da mu sa kanmu mu ci gaba da abin da muka san yin shi akwai maslaha ga mutane abin da akwai maslaha inda akwai maslaha shari'a ya ce mu وإذا أشكل عليه شيء من أموره أو تردد في شيء فإنه يصلي صلاة الاستخارة أو إن الله أمر شيء أمكو مكتاج زامي وانا أبو تي أبو يشيجي منا دهو يريكي تي منا مكرس داما يقوهبو شاك بوتد دمو دمي صلى الاستخارة ni sallan istikhara sallan istikhara shine sallah na yin shawara da Allah da Allah kake shawara to shi ma hatta istikharan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sai da arna boka ya suka shigar da nasu ya ce za a maka ya za wani ya maka istikhara ya za wani ya maka istikhara shi ne yake da damuwa <laughs> kada ke da damuwa ba da za wani ya maka istikhara da duk wanda kaji ya ce wai yana shi yana mutane istikhara arme ne wallahi boka ne arme ne ba musulmi ba ne arni ne to da bokanci ne suke sai ci sun maka istikara wani asali ba wani ne ba wani asali shi suke bokanci kuma da sunan sun ma wani ala ka ji kana ji ce malam wani yana wa mutane istikara ƙarya ne arni ne sunan shi kenan ba shi da wata sunan ba arne ba ba wani mujamala arne ne to istikhara shawara ne mutum yake da Allah madaukakin sarki jami bin abdullahi al-ansari Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance na koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alkur'ani haka koya mana addu'an istikhara annabi sallallahu yake yace duk lokacin da ɗayan ku ya himmatu don ya aikata wani abu to yi sallah raka'a biyu ba na farin laba sallan nafila raka'a biyu in yi nafila ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya addu'a ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومحياي وعاقبة أمري فقدره لي ويسر لي, في ويسر لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومحياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واخلفني خيرا منه ثم بارك لي فيه Nabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da mutum ya himmatu zai wani abu yayi nafila raka'a biyu ce ya Allah Allahumma ya Allah inni astakhiruka bi ilmik ya Allah ina neman ka mun zaɓi a iliminka da iliminka wa astaqdiruka bi qudratik ya Allah ina neman ikonka ka bani iko daga ikonka ya Allah bi annak li annaka ta'lamu wa la a'lam ya Allah kai ka sani ni ban sani wa taqdiru wa la aqdir ya Allah kai kake kaddantawa kake sa abu ya faru ni ko ban iya sa komai ya faru wa anta ala kulli shay'in qadir kuma ya Allah kai mai iko ne akan dukkan komai Daga ce ya Allah in ka san wannan abin da na sa a gaba na sallallahu sai ka ambaci abin da kake so ka kai anan ya Allah wannan auren ya Allah wannan ginin ya Allah wannan motan da zan siya ya Allah wannan mashin ɗin, ya Allah wannan makarantar da zan shiga ya Allah kaza ya Allah wannan karatun da zan karantar in ka san cewa a iliminka wannan abun alkhairi ne a gare ni da rayuwata da addini na da ƙarshen al'amari na ya Allah to ka kaddara mu kuma ka sauwake mu kuma ka sanya mun albarka a ciki ya Allah in ka san cewa wannan abun da nake son yi sharri ne a gare ni da rayuwata da addini na da ƙarshen al'amari na lokacin zan koma zuwa gare ka ya Allah ka nisanta ni daga gare shi shi ma ka nisanta shi daga gare ni ka canza mun da abin da shi ne mafi alkhairi kuma ka sanya mun sun ma'arzi ne fi sannan ka samu zuciya ta yadda da zaɓin da kamu Allah sallallahu alaihi haka ya koya mana kuma in ka yi ba mafarki ne za ka yi sai a nuna maka a ce maka kaza shi ne za ka yi ba an ah, shi ma kowannan sai a ce za ka yi mafarki shi yasa shi ma masu yin sai ce wai sun yi sun gani maka kaji makareci ne gani ba abin da ya gani makareci sai ce wai ya gani maka ya gani ba abin da ya gani makareci ne ba wani abu zuciyarka sai za ka ji za ka nutsu ga wannan abun Allah maɗaukakin sarki ya alkhairi in ba alkhairi ne zaka ji zuciyarka ta fita daga gare shi kuma zaka ji a kwana a tashi kana jin interest ɗinka ga abin yana yana raguwa har ka zo ka ba ka ma son shi kwata-kwata shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi koya mana amma ba tamfi ba ba ka je wajen wani ya duba maka ba abinda zai duba maka sai dai duba maka wajen zaman ka a jihar jahannama iya kace abinda zai duba maka kenan iya kace inda zai gani maka kenan Allah ka shiryar da mu halaye to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyar da mu akai malaka wa yad'u ba'daha an yahdiyahu Allah lis-sawab sannan mutum yayi addu'a ba wannan cewa Allah ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake daidai wa kadhalika duk da sai sake kara yastashiru ahla al-khibra wal ma'rifa yayi shawara da waɗanda ya san suna da zurfin tunani suna da masaniya suna da experience akan wannan abin da yake so yi yayi shawara da su ya ina son yi kaza da kaza da kaza kuma na san kai ka saba wannan harkar tun lokaci ka za ne shawaranta kai ahlul khibra waɗanda suke da experience suke da zurfin tunani waɗanda suke da masaniya akan wannan abu amma ba abin da ya haɗa musulmi da canfi ɗabi'a ce ta jahiliyanci ta maguzanci ta duhun kai ta kafurci dole mutum ya nisance shi Allah ya sa mu gani malai ce wa da kuma afar shine duba yace ce a al-khatt ko ya khuttu bil ard shine mutum ya rinka zani a cikin ƙasa ba gaske ba a ja da gidan gidan tara gidan uku gidan sha ɗaya duka akwai a duba maka taurarenka da tauraron ko a ce kai kai taurarenka kai nari ne ko kai turabi ne ko kai hawa'i ne ko kai ma'i ne duka a duwa maka tauraronka yaushe zai fito minti nawa zai a sama ko awa nawa zai a sama a ce ka zo ranar kaza ga watan kaza daidai karfe kaza karka wuce karfe kaza saura ko na tauraron da da shi ne za a yi wannan tsafin kuma can ɗin da zai fito ke in ka wuce in ka yi lafi sai ce to sai dai rana kaza kuma duka duka kasan zai dunga dubawa kuma ƙarya ne ba abin da yake duwa shedanu ne suke gaya mishi ba abin da zai gani a ƙasa ƙasa Allah ya halitta ƙasa inda take shaidanun aljanu ne za su rinka nuna mishi abin da za su nuna mishi wanda kai ba ka gani in an abin da shaidanun suke so ka gani kai ma za ce leƙa ka gani kaga ka za ku inda ma ranar ba kai azkaru sabahi ba za ka gani amma an kai Allah ko shi ba zai gani wanka na gudu shi ma bokan ba zai gani wanka na gudu yasa an kaje da mai addu'a sai ya tambaye ka waye wannan kaga ƙara zuwa da shi so shi yana askar yana ayatul kursi zuwan shi ya fa aikin ba zai yiwu ba aikin ba zai taɓa yi ba ko ba zai taɓa faɗa maka me yasa ya ce karka zo da shi ba bai taɓa faɗa maka ba wanda ya karatu a zaure zauruka zai san duka irin waɗannan abubuwan zo kana neman aure a cikin auren kunnan ba zai yiwu ba me yasa ce saboda tauraron kanari ne ita kuma tauraron ta ne, to kaga wuta da ruwa kuma ba su haduwa dole kai zai kashe da shikenan sai yadda shikenan to ke fa mu'amara a cikin mutum me yasa ya fasa auren ya ki fara ko da bai san ya fara sai ya zama arni yana zuwa jan boka ko bai da wani dalili kaga zaman lafiya kirki ba ko ya ce shi kawai to wannan al turk kenan yace wa hadha inma yakunu inda al-musha'widhin ya ce wannan ana samun shi ne a wajen matsubbata matsubbata masu taifin ɗan duba ɗan tsubbu alladina ya kuttuna firram waɗanda za ga suna zane a ƙasa a rerayi shi ne arram za a samu rerayin yashin ƙasan ruwa a tankaɗe asalin mai laushin shi ne za zuba a faranti ko a katako ko a kaza wani zai rena maka hankali sai cewa shi lissafi yake da shi ba ba duba yake ba ƙarya ne shi ma lissafin na wannan na taurarin bokanci ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana na amfanin tauraro guda uku ne duk wani abu bayan shi haramun amfanin tauraro na farko shine ado ne kwalliya ne masama zayyanaha lin nazirin Allah ce sama mun kawata daga taurari saboda wanda zai tsaya kai ya kalla ya ji daɗi yake na biyu mun sanya ta rujuman lishayaqi taurari abun jifa ne ma shedanu ana jifan shedanu da shi ina kare bature yana ce shooting star ko don raga tauraro kaman ya fita a guje can sai ga kaman ya tarwatsi Allah ce rujuman lishayaqi na uku Allah madaukakin sarki ce ya sanya tauraro ya zama alaman gane hanya ba za ka fanki wannan mutum kana rayuwa a sahara ko a daji ko rayuwa a kan teku akwai nau'in tauraron da sun san wannan a gabas take ko a yamma ko a kudu ko a arewa in dare yana sa kasu ɓata hanya inda da rana suna iya ganewa da fitiyar rana sun san inda rana ke hudowa ga inda rana ke faɗo yanzu dare ya yi sun kila sun yi barci sun huta sun tashi dare ya ce ra'ayi su gane ina ne yamma ina ne kudu san ina ne hamatafiyarsu za su gane da taurari wa bin najmi hum yahtadun duk wani abu wanda ba wannan ba mu'amala ya tauraro haramun haramun saka dole mu gane wannan maliki wa yaquluna sai suna cewa sayahulu kaza sayahduthu kaza kaza ma cewa kaza zai faru kaza zai auku kaza zai faru maliki wa hada min fi'l al-jahiliya wannan duk yana daga cikin aikin jahiliya لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله so da yana daga cikin iddia'in sanin ilimin gaibi kuma duk wanda ya iddia'in sanin abin zai faru gobe wannan kafiri ne kafan yace wa huwa kharqun wa takmin yace ƙarya ce da kuma zato walakin qad yaqa'u ma qalu yace wani lokaci za ga abin da suka faɗan kuma ya faru ana iya samu yace min babil fitnati wal istidrad lin nas yana faruwa ne a babin jarabawa da kuma talala da Allah madaukakin sarki ke wa mutane sai da kaje sun faɗa maka kuma yayi dace da kaddaran da Allah ya kaddara maka sai ka dauka aibo kan a wannan bokan na gaske ne hmm? kaman yankan wuka haka ake cewa ku to wannan talala ce kuma jarabawa ce daga Allah Allah kanka mara irin wannan jarabawa malake falwajibu tajannubu ha'ula'i wal ibti'adu anhu shi abin da yake wajibi shine mutum yayi kaffa kaffa da irin waɗannan ya nisance su karka taɓa yadda wani abu ya haɗa ka da irin waɗannan mutane malake na uku wal kahanatu da kuma bokanci da kuma bokanci yace wa huma du'a'u ilmi al-ghaibi bi wasitati istikhdam ash-shayatin shine iddia'in sanin ilimin gaibi ta hanyar amfani da shedanun aljanu alladina yastariquna as-sam'a waɗanda suke satan jin tattaunawar mala'iku su ne waɗanda ake su da wannan tauraron. Sannan sallah sai faɗa mana in suka zo kuma suna jinya ne a bola da ban ɗaki da wuraren ƙazanta shi sa kuwa maka yanzu za ka shiga kai ka yi addu'an neman tsari daga gare su ka ji addu'an neman tsari daga gare su ya ce wa ƙadi harrama Allahul kahana wa harrama zahaba ilal kuhan ce kuma lallai Allah maɗaukakin sarki ya haramta bokanci kuma ya haramta zuwa wajen bokaye yace wa tasdiquhum Allah ya haramta gaskata su ce fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ata kahinan duk wanda ya je wajen wani boka fa saddaqahu bima yaqulu kuma ya gaskata wannan bokan da abinda bokan ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to tabbas haƙiƙa ya kafurce ma abin da aka saukar ma annai Muhammad. An gane ku. To wannan duka shi bokanci duk wanda kaga ya zama boka ko ɗan duba ko mai ba mutane sa haka ke cewa ku? Duk wanda ka ya zama haka, ƙa'idan dama ita ce ba zai taɓa zama haka ba sai ya zama arni. so da ƙa'idar iya ka iya yadda shedanin za su rinka maka hidima an gane su so da a harkar harkar ba ni gishiri ne in baka manda wanwan hmm? ne ka bani in baka samun in masa so kowa da yanayin abin da ake kowane boka da abin da yake ma shedaninsa shi kuma shedanin yadda ya masa hidima akwai wanda shi sallah ce za a hana shi za ce to a cikin salloli guda biyar ba za ta rinka yin sallan asuba ba misali ko sallan azahar ko la'asar ko magariba ko isha a cire miji ne sallah ɗa sai a ce ba zai yi ba sai yadda to kuma tun da dama waɗanda yake tare da su muridan shi su ma masu kwakwalwan kaza ne sai ce mu shi kuma su kuma sai ce musu wannan sallan a madina yake yi lokacin sallar na yi sun ja su sallah shi sai shiga gida sun dawo sai ce ya yi ya ji ya madina ya dawo ƙarya ne arme ne wallahi arme ne bokan shi ne hana shi yin wannan sallar lokacin sallar mu ɗaya ne da na madina sai su yi sallah da awa biyu kafin namu lokacin sallar yake yi yanzu yanzu ba ƙarfe bakwai da minti ashirin da hudu ba su suna tara ne da minti ashirin da hudu yanzu a ga wanda zai bacci ya yi bacci ku ya fara mun shari ma sai kuma kana jiran sallan isha kana jiran sallan isha amma da yake kuma masu kwakwalon kaji ne sai sai da kuma sai su fara ai malamin mu shi sallah kaza ma a madina yake yi kuna faɗa ma duniya cewa malamin ku arne ne abinda kuke faɗa ke abinda kuke faɗa ke wani kuma za a ce yayi salloli duka amma ya samu sallah ɗaya, zai ba a laula. za a cire mishi laula a sallah ɗaya. Ah? kuma shi ma kafirci ne ga malam ya halari ma fara tun daga nan ahlari ko wa man salla bi ghairi wudu'in amilan fa huwa kafirun duk wanda ya salla ba tare da alaula ba da gangan kafiri ne kafiri ne wai za ta yi alaulan amma kuma duk alaula a cire mishi wani gaba na wajibi a ce kare wanki ta ka gaba ba alaula dole ne sai kai wani abu da zai sa ka zama arni wani za a sake rinka rubuta ƙur'ani ne da jinin haila yasa duk mutum da ta je gurin shi neman sa zai fita kamin jinin ta in tana haila abin da zai amfani da jinin shi ne zai rinka rubuta ƴaƴan shi suna jinin haila zai rinka sa maman sana tattara mishi ita ko maman ya riga ya mallake ta da sihiri ba ta iya ce a ba ta iya ce a wani zai rinka rubuta ƙur'ani ne da rubas da rubas ko ya rinka karanta da rubas ko ya rama biyu ta izu talatin talatin. sune abin da zai rinka taka yana shiga ban ɗaki yana fitowa so iya kafircin boka iya yadda za a rinka masa hidima shi yasa gaba ɗaya ijma'in malaman musulunci ne boka hukuncin shi ne hukuncin kisa duk boka inda har bokancin yake daga zun akwai bokaye akwai kuma ƴan kowan nan abokaye su ba abin da suka sani na abokaye ba wani ne. amma kawai tsaban neman abinci ne <laughs> tsaban neman abinci to shi wannan wanda shi ba abokan ce kawai tsaban yaudara da neman abinci shi ne maluma suka yi sabani akan shi za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba amma duk wa'incan hukuncinsu kisa ne ko ba karfan tubansu ba za a kama boka za a kashe keke ya tuba ya je tuba a lahira amma a duniya kan sai an kashe shi ba shi da wani hukunci bayan kisa to shi wancan ne wasu malumar suka ce a shi ce a duba ya taɓa yin wani abu ya yi sanadiyar mutuwan wani shi wanda ɗan fi wannan ke wanda bai iya bokanci ba inda ya taɓa yin wani abu da ya sanadiyar mutuwan wani to shi ma sai a kashe shi amma in bai taɓa yi ba sai alƙali ya san irin hukuncin da za a mishi da za a daina sai a nemi sana'a an gane ku don akwai irin wannan an gane ku shi tsaban neman ya rasa kawai inda technology ɗin ta bashi kenan amma ba wani boka wani amma duk wanda bokancin yake da gaske ya san bokancin to wannan hukuncin hukuncin kisa ne Ta كانت أفكار المبتار في التفدي لصحوة الأشراف لا شيخ وحيد بن عبد السلام بالي حسبه الله wa ورعاه ko buƙatar insani da jini wa shefa. to wannan shine hukunci amma kuma kaga a society ɗinmu mu sai zama bokaye suna da gata suna da fada har ma malam ne ake ce musu ko hmm. Na? eh masu addu'a sun kare an ce ai ɗan matsalan 'yan izala ba su san addu'a ne ƙarya ne ba su a faɗa ya ce ba su zuwa wajen bokaye amma wa kai ɗan izala addu'a kada kullum ce kuwa maka hisul muslim ba gidan dan izala da ba hisul muslim sai dai dan izala ba alu sunna ba yan abiya ne ma sha kida amma ba musulmin da dan izala dai a ce gidan ki ba hisul muslim ko babu za a samu akwai a wayan shi aga shi shine mai son addu'a amma shi bai son bokanci amma ba za a faɗa sai a ce ba ka son addu'a Allah ka shiryar da mu to wannan a takaice kenan sai abu na gama ne ce wata hakumu ila tsaguti da kuma mai da hukunci zuwa ga tsaguti yake huwa tahakum ila kitabin kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam aka ce hukunci zuwa ga tsaguti shine mai da hukunci zuwa ga wani littafin Allah da wani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace min alqawanin alwada'iyya na daga dokoki waɗanda wake zama su tsara wanda ya sa'a mu Qur'ani ya sa'a mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa hukm alawa'id da kuma yin hukunci da al'adu alawa'id jam'i ne na ada ko kuma a ce a'a in za a yi kaza a matsayin ka na musulmi ne kun ka duba ya musulunci ya ce ka yi a damuwanka shine kar a sa'a ma al'ada ko da in aka ji al'ada za a sa'a ma Allah kai ka yadda kai ka yadda wani na cin ayyuka na jahiliya musamman abin da ya shafi aure an fi wannan ku auratayya da haihuwa an fi yin wannan ga ana ce musulunci ya hana haramun ne addini shi kuma yana ce maka amma ba haka ake yi ba shi damuwan shi yadda ake yi ba yadda Allah ya ce a yi ba to kuma Allah ce wa in tufi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce in ka in dai zaka dinka biyayya ne ga mutane to mafi yawan mutanen mutanen duniya za su fatar da kai ne abun da ake so kai biyayya ga shi ne kai biyayya ga Qur'ani kai biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Qur'ani da sunna ya sai ai ba komai bane Qur'ani da sunna ya dabbai bai yake dole sai gashi akwai abin da ya sake mata akwai abin da ya sake mata kuma sun suka fiya sun suka fiya musamman abin da ya shafi mu'amalat abin da sai sa za ga abin da ya shafi mu'amalat ƙur'ani da suna sai dai su faɗa maka abin da aka haramta amma ba sa faɗa maka abin da aka haramta, ko da abin aka can suna da yawan suke kashin alista ba shi ta aka ce maka banda kaza banda kaza banda sai ake maka wa illa lakum ma wara a zalikum to duk abin da ba wannan ba kuma an halatta mu saboda suna da yawa su ma suka fi yawa to amma waɗannan 'yan kaɗan ɗin da aka ce ba a ba sai ya ga shi kuma su ne yake so ya yi da yawan da aka halatta mishi bai mani nemi sanin su ba balle ya yi shi yasa za ga an rubuta littafai yayi kaba'ir muharramat suna iya ƙididdige abubuwan da Allah ya haramta abubuwa ne ƙididdigaggu ake lissafa su amma ka taɓa ganin littafin da aka rubuta aka ce waɗannan su ne auwan da Allah ya da ba littafin da zai ɗauke su amma wanda aka haramta an yi littafi an lissafa maka so da ba su da yawa ba su da yawa to ya duka yana cikin at-tahakum ila at-tagut yace awaidul badiya wa tawalikuha wa koma al'adu gari ko al'adun kayyuka da abubuwan da wai magabata suka bari na wannan kai nan zai ce to to in ka ce kaza to ai za a ce mun canza daga yadda muka tashi muka ga iyayenmu suke yi to su ma iyayen na kwan sun fa'a ma iyayensu kuma ai sun fa'a musu to me yasa an ka fa'a musu ya zama laifi su ma sun fa'a ma iyayen nasu kamar yadda su ma iyayen nan sun fa'a ma nasu iyayen akwai taqaddum ai malai ce aw ilmul kalam wal qawaid al mantiqiyya ko kuma abubuwan da suka shafi ilmin falsafanci da ka'idoci na falsafanci na mantiki duka wannan komawa zuwa gare su yana cikin komawa zuwa ga mai da hukunci zuwa ga wani Allah wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'a jahiliya da ya same su malike wa kanu fil jahiliyati yatahakamuna ila at-tagut yace sun kasance a jahiliya suna mai da hukuncinsu ne zuwa ga wannan Allah yace wa huwa mushtaqqun min at yace at-tagut kuma an cirato shi ne daga kalman at da kalman at ne at yake wa huwa mujawazatul haddi shine wuta iyaka duk wanda ga inda Allah yake ya tsaya shi ya tsallaka yayi tughyan yayi rashin ji rashin jin sai ta haifar masa da koma zuwa ga tsagu an gani yanzu kaga shi hukuncin Allah bai mishi ba sai hukuncin wani ko ya zama son zuciyarsa ko wani da yake tsoron kan ran sheɓa ko wani da yake tsoron sau da ƙa'idan shi ne Allah maɗaukakin sarki yadda ya halicci zukatan ɗan adam ɗan adam ba zai taɓa iya rayuwa bai bautan kowa ba ba zai taɓa ba zuciya ba za ta taɓa iya rayuwa ba ta bautan kowa ba ba za ta taɓa iya ba. haka Allah ya halicci zuciya so in ka ƙi bauta wa Allah to dole ka bauta ma wani abu so da zuciyar ba za ta taɓa nutsuwa ba in ba ta bautan komai so da tsarin yadda Allah ya halitta zuciya an gani malaite yake wal muradu bihi huna man hakama bi ghairi ma anzala Allah da ake nufi wanda ya hukunci da safanin da Allah ya sauka malaite wal wajibu ala al muslimina abinda yake wajibi akan dukkanin musulmai gaba ɗaya su wanda ya da shi musulmi ne shine at-tahakumu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam shine mai da hukunci zuwa ga littafin Allah da kuma sunnan manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malika qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ce idan kun samu jayayya kun samu manaza'a akan wani abu to kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam. amma fa da sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har ku din kun yadda kun yi imani da Allah da ranar lahira to kuma yadda al'amarin zuwa ga Allah da manzansa kaga mafhumul mukhalafa shine wanda yake mayarwa zuwa ga Allah da manzansa alama ce ne da ya imani da Allah wa imani da ran lahira fa ka da cewa Allah maɗaukakin sarki ƙur'ani da sunna su ne za su rinka maka hukunci a duk wani abu da ya shafe ka ka da su ne su maka hukunci menene shari'a yake akan wannan to a yi na shari'a abin da ya sa ma shari'a ya haƙuri duk yadda zuciyarka ta kai da so ka haƙura ka haƙura man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khairun min duk wanda ya bar wani abu don Allah Allah madaukakin sarki zai mayar mishi da abin da yake abin da ya bari alkhairi ko abin da ake bukata ya zama to dan Allah din ka bari dan neman yardan Allah dan Allah ne baka lada ya sa ka bari an gane ku mala abu na gaba yake wa karahatu tazwij bainal eidain shi ma wani nau'i ne na tanfi da jahiliya suke da shi shine kyamatar yin aure tsakanin idi guda biyu cewa aka yi idi karami to suna ganin kar a yi aure sai bayan idi babba duk auren da aka yi tsakanin idi karami da idi babba to akwai abin da zai faru hmm? an gane suka yi ruwan kakuwa sun kowace kabila da irin cancanta wannan na jahiliya na larabawa ke Suma wasa suna da nasu camfe-camfen aiku ba suna da laraba gana ba laraban ƙarshe na watan almuharram ko cewa ba a wanki ba a wanka ba a duk abin da kai a wannan rana akwai abin da zai faru suna da wannan suna da ba a zama a bakin kofa ko suna da ba a shara da daddare ko haka wani ba a shara da daddare suna da in mujiya ya sauka ya kuka a saman gida ce za a mutu ko wani zai mutu wani zai mutu suna da mutum ya tafiya ya tuntube ce wani ne ke ta kallon shi a duka yana hausa suna da wannan duka canfi ne duka canfi ne kuma haramun ne wanda yana kaiwa zuwa ga shirka yana kaiwa zuwa ga shirka duka suna nan da yawa to kowane da irin nasu wani ma na ji shi su su a nasu yaran shi ne ba auren zumunta ne in aka yi auren zumunta to iyaye da kakanni da suka mutu za su tsine ma wannan zira. <laughs> suna kabari suna ji da kansu kawai za su tsine su da za su damu daman yin magana ce muku tsinuwa za su yi <laughs> ba ni ban gafaran aikinsu za su yi ba to da sauransu to su nasu kenan su wa'annan su ba aure ne tsakanin idi guda biyu ce idul fitr wa idul adha tsakanin idi karami da idi babba ce huwa min at-tasha'um bil ayyam al an yana daga cikin canfi da suke cewa wannan wai yana cikin ranakun da aka hana a yace wa huwa naw'un min at-tiyara nau'i ne na tamfi, duka kamar wancan na tsuntsayen to shi ma wannan duka iri duk hukuncin su ɗaya ne malai ce kwari shara'a Allahu tazwij fi jami'il awqat Allah madaukakin sarki ya shara'anta aure a dukkan wani lokaci ba lokacin da ba aure ko lokaci Allah ya shara'anta aure ma ada halatul ihram bi hajjin aw umratin in banda lokacin da mutum ke cikin harami na aikin haji ko umra mace tana cikin harami ko namiji na cikin harami to ba za masa aure ko ba zai bada aure ko ba zai ƙarfin wani aure ba haka mace tana cikin harami ba za a bada aurenta ba ba za a bada aurenta ba ita dama ba ta bada kanta kuma ba ta bada wani hmm? wannan ne kawai ba a yadda ba shira ta hana an gane kuma an yi auren bai yi ba ko an ce an daura bai dauro ba da faɗan da faɗan an ƙarfan da faɗan na yadda duk an yi a banza duk an yi a to in ban da wannan ba lokacin da shari'a ya hana aure har ranar idin a daura masallacin idi hmm? kun an dawo bayan magariba bayan isha bayan asuba da safe da rana da yamma kowane lokaci ana daura aure ana daura aure kuma da za a koma daura aure asalin na asali ba na al'ada ba ai haka ne yawanci ba ana zaune ne a majalisun karatu ba duk auratayya da aka yi na sahabbai da tabi'ai da almajiransu na magabata su imama ba duk inda aka daura auren ba kenan ba na karatu ne kawai malami zai duba ɗalibai shi wanda ya ba da hankalin shi kuma yana da ya da ta kai munzali ce hmm? to ina son baka ya ta wanci kawo sadaki kaza in yana da shi ya bayar in bai da shi ya ce to ka dai da sadaki kaza ko eh to na baka auren yata wance ce na karfa kun shaida eh mun shaida zai biya sadaki shikenan ana tashi a majalisi je ka dauki matanka na ba sharadi bane sai an bada sadaki a daura aure ba ma sharadi bane sai ma an san nawa ne sadakin kafin a daura ana daura aure ba ma san nawa bane sadaki daga baya a zuwa tattauna to nawa ne za ka biya sadaki in ga zama dama su tattauna shi da matan a daki na ma nata ne ba na wani ba ne, ba wanda yake da haƙƙin akan sadakin sai ita ko baban ta ta lahira Allah sai ya biya sadaki ne ba wanda ya ita kuma mace sai da izininta sai ta yadda sa tana da gawan ma in ta ce sadakin dubu biyar ne in ya bayar sai ta sake cire dubu biyu ta ce to gashi a ƙara a cikin mana abinci shi ne faɗin Allah wa in tsibna lakum an shay'in minhu nafsan Allah ce faquluhu hani'an mari'a Allah ce in matan suka ba ku wani abu na sadaki suka ce gashi kyauta Allah ce ku ci halak malak saura saura nata ne ba wani wanda yake da iko a kai sai ita to kaga da za a koma wannan kaga da an huta da za a huta kuma zai rage barna da yawa kuma baka shirya bane matanka ne dai duran da ka shirya ko safe ne ko rana ne ko an yi sallar isha ne zaka ce wa bari na yau ne nake son da dauki mata na ba shikenan bismillah da matanka ne baban ma zai da gida wanta fa ai mijinta ya zai ya dauke ta shikenan na ba ka da iko baban bai sai ya hana ba saboda mijinta ne yanzu mijinta ne ke yafi iko akan ta sama da babanta mijinta ne kaga duka da zamu dawo irin wannan da an huta da yawa ta an huta da yawa amma yanzu muna ta shan wahala ne saboda mun fifita al'adan akan akan asali shi sa shan wahala a ta daga aure saboda ba tara kuɗin gado da katifa da cupboard shi ma miji ya da Allah ɗan ƙara ɗaga mu bai gama akwati ba bai gama fenti ba sai ya pop ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza Allah ka samu dace <coughs> wannan duka yana daga cikin wala yake wannan yana daga cikin canfi na jahila ce wala dakhala lil ayyam fi najah at-tazwij aw fashlihi yace babu wani lokaci da aka ce in an yi aure a wannan lokacin waje zai sa aure ya yi nasara ko zai sa aure ya lalace ba wannan lokacin kowane lokaci ana aure kuma neman yardan Allah sai malaita wa inna ma hada biyadillahi subhanahu wa ta'ala abin nasaran aure ko rashin nasaran aure wannan yana hannun Allah ne wannan yana hannun Allah ne malaita wallahu ta'ala a'lam Allah maɗaukakin sarki shi shine mafi sani Allah madaukakin sarki shine mafi sani malaka wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tsira tabbata ga annabi mu annai muhammad da iyalansa da sahabbansa gaba ɗaya wannan shine karshen abin da malam ya abun nan mana a wannan littafi na masailul jahiliya sharhin malam fauzan abin da muka faɗa daidai tun daga farkon littafin Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abinda muka yi na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ba za mu gushe ba kullum muna ƙara addu'a zuwa ga asalin mai majalisin babban malaminmu malam abdullahi yusuf Allah ji kan shi gafarta mishi akwai suna mantawa majalisin shi ne yau wannan ranar laraba yana mana karatun littafin hayatul alam Allah ya mata rasuwa don uwa ya haya ya fara aka zuwa ka samu uzuri wai san malamai take ni in ci gaba kuma shi ne aka ci gaba har yau Allah maɗaukacin sarki ya kai lada zuwa gare shi a gashi ya asasa alkhairin kenan muna kyautata zaton duk abin da aka yi na karantarwa yana da lada sau da haka manzan Allah sallallahu alaihi faɗa duk wanda ya shuka wani abu na alkhairi ba za a daina ba shi lada ba sai an daina aiki to kuma ko an daina karantarwa inda ya an cigaba da aiki da abin da aka karanta, sai yana samun lada sabanin kuma wanda shi kuma ya shuka sharri shi ma haka ake za ta ba shi zunubin wannan wannan sharri din shi kaga akwai bambanci Allah ya ji kanshi ya gafarta mishi Allah madaukakin sarki ya kai haske ƙabarin shi Allah ba mu ladan wannan aiki Allah ya kyautata mu baki da wallahu ta'ala alam